sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu sauran ma jamhuriyar nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin fm na radio africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangwale voa hausa.com Masu are Assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren. A cikin wannan shirin za ku shirinmu na tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wanda Juma'a Ali ke shiryawa kuma ta gabatar sai shirin jawabi daga dattawa wanda Ibrahim Kalmasi Garba ke shiryawa kana idan muna da lokaci ku ji ƙarin rahoto akan ranar nakasassu daga jihar Kano da Jigawa. Amma kafin waɗannan sai kun cika cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya taya shugaban Gambia mai jiran gado Adama Baro murnar nasarar lashe zaben da shine na farko da kasar ta a karkashin tsarin mulkin demokradiyya. Kerry ya kwatanta nasarar Baro a matsayin wani sabon babin da kasar ta Gambia ta bude. Baro ya doke shugaba mai ci yaya jami wanda ya kwashe shekaru 22 yana mulkar kasar a zaben da aka yi ranar Alhamis. kuma shugaba jami'atin ya mika wato ya amince da shan kayi inda ya ce zai mika ragaman mulki cikin ruwan sanyi ga gwamnatin baro a wata sarwa da kiyar ya fitar ya yi kiran haɗin kai a lokacin shirye-shiryen mika mulki sannan ya ce amurka a shirye take ta haɗa kai da sabon gwamnatin gambia domin ganin an karfafa mulkin demokuraɗiyya yau asabar china ta nuna korafinta kan tattaunawa ta bai talho da shugaban amurka bai jiran gado donald trump ya yi da shugabar taiwan trump da ya yi brace da tsarin diflomasiyan da aka kwashe shekaru kusan 40 amurka na tafiya a kansa ranar juma'a inda ya tsallake china ya kira shugaban taiwan chai yin tun a shekarar 1979 amurka ta yanke hudar diflomasiyya da taiwan minista harkokin wajen china wang yi ya ce yana fatan wannan ganawa ta waya da uh, trump ya yi da shugaban taiwan ba za ta janyo cikas ga hudar diflomasiyya tsakanin kasashen biyu ba ya kamata a san cewa ƙasar china ƙasa ce ɗaya kuma taiwan wani yanki ne na ƙasar china in ji ministan harkokin wajen china trump dai ya sha suka dangane da kiran shugabar ta taiwan da ya yi amma a wani sakon twitter da ya aike trump ya ce shugabar ta kira shi na ta shi munna na lashe zaɓe da ya yi labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban philippines rodrigo duterte ya ce shugaba mai jiran gado donald trump ya kira shi ta wayar tarho inda ya mai fatan alheri dangane da yakin da yake da masu safarar miyagun kwayoyi yakin da ya halaka mutane sama da dubu hudu tun daga watan yuli a cewar duterte trump ya yaba da yadda yake yaki da masu safarar muggan kwayoyi a matsayin philippines na ƙasa mai cin gashin kanta He was quite sensitive also to our uh, worry about drugs. And uh, ya ce ya nuna damuwarsa kan matsalar amfani da miyagun kwayoyi ya kuma yi min fatan alheri kan wannan yaƙi da nake yi tare da nuna sha'awar ci gaba da hudar mu biyu a dai farkon shekarar nan ne dirtat ya lashe zaben ƙasar ta philippines inda a lokacin yaƙin neman zabensa ya alkawarin kawar da masu safara da amfani da muggan kwayoyin tun bayan da ya karbi ragaman mulkin kasar ta philippines duterte ya ke wato yake jefawa hukumomin washington bakaƙen magana lamarin da ake ganin zai iya kawo cikas ga hudar diplomasiyar kasashen biyu a ghana jami'an tsaro da na zaɓe tare da 'yan jarida sun fara jefa ƙuri'unsu gabanin zaben shugaban ƙasar da za a yi ranar bakwai ga watan disamba saboda ayyuka da wannan rukunin mutane zai yi sai dai an samu matsaloli da rajistar masu zaɓe tun a ranar alhamis lamarin da ya sa hukumar zaɓe ƙasar ta ce za a sake buɗe rumfunan zaɓe a gobe alhadi matsalolin da aka fuskanta sun hada hadda rashin ganin suna a rajistar masu zaɓe wanda hakan ya hana su kada ƙuri'unsu a birnin accra wani ɗan jarida ya ce da ya je kada ƙuri'arsa sai aka tura shi yankin kudancin kasar inda nan ne ya rajista tun da farko wannan shine karo na farko da aka taɓa samun tangarɗa da rajistar masu kada ƙuri'a na musamman kuma hukumar zaben ƙasar ta ce wannan matsala ta samo asali ne dangane da yadda rukunin masu kada ƙuri'a na musamman ɗin suka shigar da sunayensu. jam'iyyun adawa koriya ta kudu sun shigar da kudurin tsige shugabar kasar park geun-hye wacce ake zargin mulkinta na cike da abin fallasa a yau asabar aka gabatar da kudurin yayin da dubin dubatar 'yan kasar koriya ta kudu suka yi dandazo a birnin seoul asabar a ranar asabar ta shida a jere shi dai wannan kuduri na neman shugabar ta kure ta kudu sauka ya samu sa hannun 'yan majalisar dokoki 171 daga cikin 'yan majalisar 300 a ranar juma'a mai zuwa ake sa ran za a kada kuri'a a majalisar sai dai jami'in jam'iyyun adawa na bukatar haɗin kan 'yan majalisa 28 a bangaren jam'iyya mai mulki domin samun kashi biyu cikin kashi uku idan har suna son su samu rinjaye sai dai babu tabbacin ko 'yan majalisar za su iya samun ƙuri'un takwarorinsu na jam'iyya mai mulki ana dai zargin shugaban ƙasar ta kure ta kudu ne da bada barin wata ƙawarta ta kudda da kud tana katsalandan harkokin gwamnatin kasar inda wasu lokuta aka zarge ta da karban kuɗaɗe a hannun wasu kamfanonin kasar mahadin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To yanzu nan agogo ya ce kare uku da rabi har da minti shidda ga kuma shirinmu na gaba. Tsintsiya. ki ɗaya. Tsintsiya, tsintsiya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau malaman da suka halarci taron kwanaki uku da cibiyar ganin an ɗaukaka darajar tattaunawa tsakanin addinai da ƙabilu daban-daban domin samun zaman lafiya na Sarki Abdullah bin Abdulaziz na ƙasar Saudiyya da cibiyar ta ke birnin Vienna ƙasar Austria da cibiyar wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin addinai da ke Kaduna da kuma wata cibiyar gwamnatin tarayyar Najeriya. na karantar da hanyoyin magance rigingimu suka shirya na ƙara fahimtar da juna tsakanin addinai da kuma ƙabilu daban-daban. Za su yi tsokaci a kan kuskuren kiran wasu kafirai da wasu suke yi. To Nasiru alhikaya gare ka. Malam Sani, akwai wasu malaman musulmi da kiristoci ke kokawa da su waɗanda in sun zo wa'azi ko bayanai suke cewa arna. Menene bambancin malamai in kuka ce kalmar arna da kuma kalmar mabiya addinin kirista me kamata ku gyara anan akwai gyara to shi dai alkur'ani in ka lura sai ka ga ko ina sunan da yake kiransu shine ahlu kitabi wato ma'abota littafi ko kuma wani lokacin sai ya ce nasara yana nufin kirista kawai wani lokacin sai ya ce hudu yana nufin yahudawa masu bin attaura an ya ce kirista nasara kuma yana nufin masu bin linjila to sa'an Ah, ita kalma arne ai haushe ne yake da ita ita kalma ce mai ma'anar wanda ke bauta gumaka yana tsafi shine arne nan najeriya akwai lokacin da kafin ma a sa mata suna najeriya akwai lokacin da babu kowa daga musulmi sai arna kai akwai lokacin ba kowa ma sai arna gaba ɗaya ba kirista ba musulmi a najeriya nan daga baya sai aka zo sai musulunci ya zo sai kuma arna na nan musulunci na nan na ce arna ana ne masu bautan gumaka ana maguzawa kenan kamar maguzawa za a ce kenan da eh, ba su da addini za a ce kenan to ana nan ana nan sai kuma ga kiristanci ya zo to kaga sai ya zama ga musulmi ga arna ga kuma kirista to amma shi ba haushe wanda bai san addinin musulunci da tana da abun ba sai ya tsara waccan kalma kullum da dai baka sallah sai ce maka arne alhali arne din shine masu bautar gumaka ma guzawa su kuma wadancan ko kuma matsafa ko masu wane ne sannan su kuma kirista daban ana ce musu ko kirista ko nasara ko ahli kitabi sannan musulmi kuma su kuma suna daban ita ce aya da muka kawo dazu ai wannan aya ta aya ta 82 ta sura ta biyar in ka je za ka ga mutum hudu ne a ciki eh, za ka ga akwai arna akwai musulmi akwai yahudu akwai kirista wannan ayar ta yi magana kashi hudu ne na mutane to kaga mu sai mu ya mu tsashi mu dauki arnan sai mu ya mu a ko ina a yahudu yahudu ne kirista kirista ne musulmi musulmi ne arne kuma arne ne mai bauta gumaka ko matsahi wannan ya kamata a lura da shi in ka lura ma ai kuskuren yana faruwa ne ko da ke lokaci na ga tafi kuskuren yana faruwa ne asali daga fasara na ayoyi yanzu muna da kiristana ana ce mai sanda oibe lokacin rikicin shari'a na kaduna musulmi uku ya tsare su a ɗakin shi sai da shari'a aka gama rigiman nan da ya basu sun hito da an kakkace su ya tsare su a ɗakin shi har sai da aka gama rigiman suka hito ana ce mai sanda oibe to yanzu wannan sai ka ce ba zan rike shi aboki ba alhali gashi ya hana a kashe mun yan uwana musulmi kila eh, ƙarin bayani malam tunda an yi maganan cewa ma'abuta littafi kamar yadda ake kiransa a ciki hmm. kaga ai injila littafi ne wanda a cikin shi a cikin musulmi wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi hmm. wanda kuma wa'ancan arna da ake magana ba su da wani littafi ba su da ba su da wani alƙibla wanda za su ce ga wani takamaimai wanda suke ba abin da abubuwan da suka wanda abubuwan da suka sassaka saboda haka akwai bambanci kwarai kamar yadda ya faɗa kalma ce ta Hausa Hausa ne kawai amma saboda kuskuren fahimta da mutanen mu suke da shi shi yasa ake daukan arne din ake dora kirista amma duk wanda ya san abin da ya dace a cikin littafi shine ba daidai bane suke kwata-kwata hmm. domin kirista yana da littafi littafin na injila ne kuma injila tana cikin littattafan da aka wajaba mana addinin musulunci wanda sai ka ma yadda da shi sannan ka cika musulmi hmm. to kaga ashe a nan ma kirista yana cikin musulmi domin littafin da Allah ya sauka musu mu ma an ce sai mun yarda da shi sannan namu musuluncin ya cika amma ba inda aka yi magana an na masu bautar gumata ba su bautar gumaka su ne Allah ce mu kaurace cewa mu ke su ya su da su ba su yadda da Allah ba abinda suka sassa shi suka yadda da shi mi ka ce kan wasu waɗanda suke kiran kansu musulmi amma yawancin musulmi ba su yarda da su ba a lokacin suke cewa za su kai kaiwa hari kan musulmi su kai hari kan mabiya addinin kirista kuna ɗaukan su musulmi ne ko kuwa wasu kangararru ne a gare mu fahimta mu shine cewa sun bar kibila sun kama daji domin tun muna yara muna zama da musulmi ba su yi mana wannan ba shin wannan wani bakon kwaisuwa ne ya zo musu da bakon fahimta kuma lallai duk wani kirista sai ga kamar ai in ba mai da hankali ba suna shafawa masu kirki kashin kaza saboda menene sai a ce ai duka musulmi ne domin wani lokaci idan za su yi mugunta sai su yi wani kalma ta larabci suna cewa Allah mai girma ne da kalman larabci to da an faɗa haka sai a ɗauka ai musulmi ne suke wannan to dole ne mu ma mu iya sani mu sasance musulmin kwarai da wanda ba na kwarai ba domin musulmin kwarai tun muna yara muna kome da su ba mu taba ganin irin masifan nan ba fatan mu shine cewa mu ma mu samu ɗaki da zaure inda kirista zai zauna da musulmi su fahimci juna shin me yasa ake kaza shi ma yace me yasa ake kaza idan an samu irin fahimtar nan lalle za a gama da irin rikice-rikicen nan mu mun gane kuma da yawa sun gane kuma na sa su gane wanda ba su gane ba a san bambancin wanda ke dan ta'adda wanda ya ɗauki addini ya sa a riga yana yawa wasu barna ya fake da addini yana kai hari to mu mun sani za a tuɓe musu za a tuɓe musu riga za mu ga tsiracin su lafiya za ta shigo ƙasar nan da yadda mai sama Apostle James Nobel Wuye mun gode kwarai. Nema ma na gode kwarai Allah ya bamu zaman lafiya a duniya. Amina ka zo dai bari ki ba mu sakonki na karshe a wannan zantawar. To alhamdulillah abinda nake so mata su gane shine gaskiya duk wani bambance-bambance da za a kawo mana ya kamata mu yada shi gefe guda domin me domin abin da za mu fara duba zaman lafiyan nan fa an ce ya fi zama dan sarki kuma mu mata komai ana ganin daga gida ke farawa mu muke wa yaran nan tarbiyya su kansu mazajen ma mu za mu yi musu tarbiyya kuma mu duba mu ga cewa kasuwa ɗaya muke zuwa asibiti ɗaya muke zuwa titi ɗaya muke zuwa to idan aka samu tashin hankali ba za a tsame a ce wannan titin an ba kirista ko wannan titin an ba musulmi su fita su abin da za su yi ba saboda haka ya kamata mu ja juna a jika mu fahimci juna babban kuskuren da ake shine kyamar juna da muke yi ba ma shiga ma'amalan juna mu fahimci fahimci juna shine abin to shi yasa muke kokarin assasa zamantakewa a tsakaninmu yadda mata za mu fahimci junanmu mu san menene matsalolinmu menene ma matsalolin kasa menene matsalolin ƴaƴanmu menene matsalolin mazajenmu ta haka idan muka yi nan ne za mu ba da mu gudunmawar yadda za a samu a samu zaman lafiya din mu da duk wani abu da zai fito barbashi na fitina domin in mata za su haɗa kai wallahi ko maza sun taso da wata tsaye muka fito titi muka ce ba mu yadda ba ba so dole ne sai an bari saboda haka muna da karfin mu kuma muna ƙoƙarin mu ga mun fahimci junanmu yadda za mu ƙara ƙara ƙarfin nan dan mu zama tsintsiya madaurin ka dai ba kowa ya watse shi ba mami na ka zore mun gode kwarai da gaske to da ni ma na gode a kalla malam sani limami a shin a ƙarshe wani sako za ka aika wa waɗanda suke jin ana cewa musulunci addini ne na zaman lafiya sako na zuwa ga irin waɗannan mutane shine cewa kullum a daina hukunta addini don an ga yadda mabiyan shi suka yi wata hulɗa idan mabiyan addinin musulunci aka ga sun yi abin da ba daidai ba misali to kada a ce ka ga musulunci ai ko musulunci yi kaza a'a a'a a je dai a karanta musulunci a ga menene ya ce game da irin wannan aikin da aka yi kamar yadda fasto faɗi da azu da ya ce wasu sun zo suna yin abin da mu dai a ganin ba haka muka san musulmi suna yi ba kuma ba haka muka san musulunci yake ba to kenan idan ka ga wani ya yi aiki ba daidai ba to kada ka hukunta addinin shi da wannan aikin a'a shi dai ka hukunta shi kamar yadda yanzu nan sarki musulmi ya faɗa ya ce in kuka ga mutum ya zo ya muku ta'addanci ya kashe waɗannan ya yi kaza to kar ku ce wai musulmi kaza mm, ku ce dai dan ta'adda ba ruwan ku ba wani musulmi ya yi kaza ko kuki dan mm, ta'adda ya kaza to shi yafi a kamata a faɗi saboda ina son in ce sako na ga mutane shine a daina hukunta addinan juna don mugun aikin da mabiya aka ga sun yi a rika hukunta addini da karanta wanda yake da ita tashi ne a bincika ta a gane ya take sannan na ƙarshe a cikin tambihin shine mutane su kula taron da muke irin wannan na musulmi da kirista a zo a haɗu a tantauna ba taro ne na a haɗa addinin wuri ɗaya ba yanzu na gawa shugaban ansaru na kasa baki daya shugaban ansaru din society na kasa baki daya sheikh ahmad abdulrahman yanzu na ga yana kokari ya wayar da kan wata malama cikin niqabi haka ita tana ta hada cewa wannan taro ta ga an zo ne a hada addinan nan wuri daya a ya mutsa su musulunci da kiristanci ya ce mata haba baiwa Allah ke in an ce miki haka zai yiwu zaki yadda ai wannan taro ne na mu musulmi mu ce ga abin da musulunci hadi game da zaman lafiya su ma kirista ce ga abin da kristanci ya hada suka taro ne na a fahimci juna a gane ina bambanci yake wanda dama mun san bambancin to ina muke da abu iri daya wanda mu da karfi a gina kasa shine ma'anar taron nan so sannan sai na ga hankalinta ya kwanta ni ma shine kirana ga duk jama'a sun ji an ce musulmi da kirista sun taro taru an taru ne a fahimci koko a ƙara fahimtar juna sannan kuma a aiki akan inda ake da karantarwa iri ɗaya game da zaman lahiya inda aka bambanta kuma a ce lakum dinukum waliya din kowa ya ɗauki hanyarsa. zauna lafiya al'umma ta kasa ta zama lau najeriya to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a halin yanzu kuwa a tuna fa samun zaman lafiya da kwanciyar hankali shine ke sa ƙasa ta ci gaba a huta lafiya. wanda ba ga To Allah ya kyauta ya tabbatar da alheri yanzu kuma ga Ibrahim kalmasi almasi garba da tattaunawa da dattijan Arewa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. hukumar zaben najeriya ta mika shaidar lashe zaben gwamnan ondo ga rotimi akeredolu na apc pdp ta ki amincewa da sakamakon shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta kwasan bello na kara karfafa shirin tashoshin tudu a yanzu ma haka ana kawo kayan a aje a kaduna Ta rago kullum zai taso daga lagos ta nan za ka zo ka biya custom duty da sauransu ranar yaƙi da sida ta duniya daraktan hukumar yaƙi da cutar a najeriya dr sani aliyu ya ce cutar ta daina kisa in dai zaka sha magani zaka iya ci gaba da harkokinka ba ma wanda zai san kana da cutar kamata ya a ce kowa a gwada shi idan kana da cutar ka nemi magani ka sha ka ce za ka zauna ba ka san ka sani APC ta naɗa Bolaji Abdullahi a matsayin sakataren labaru. Jama'a na murna don janye ƙarin kuɗin shiga yanar gizo da hukumar NCC ta yi, da a farko take son yin hakan don ƙarfafa gwiwar ƙananan kamfanoni. Ga masanin yanar gizo albanin agege. Yawancin waɗanda ba su da ƙarfin siyan data sun fi waɗanda suke siyan data ɗin yawa. Babban Hassan sojan ƙasar Najeriya Laftana Janar Bura ta yi ya ce sojoji na dannawa can cikin dajin Sambisa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. To yanzu za mu shiga zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Amir na jihar Katsinan Najeriya na ƙungiyar 'yan uwa musulmi Sheikh Yakub Yahaya Katsina wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da kuma rabaran kanan bulus sabo na majami'ar Anglican Ikra jihar Kaduna Najeriya. Ga Sheikh Yakub Yahaya. rahmatullahi ta'ala barakatuhu yadda baka son a tsaga jikinka jini ya fita so in an tsaga zaka ji zafi to kar ka so a tsaga jinin wani dan adam jini ya zuba saboda in an tsaga zai ji zafi yadda baka so dukiyarka a banka mata wuta ba to kar ka bari a banka ma dukiyan wani wuta yadda ba za ka so a takura ka ba to kar ka takura wani saboda shi mutum ne alaka ka da shi shi mutum ne menene ya yi mana kunci wanda har za mu yi rigima da shi hasken rana ya mana kaɗan ne ballantana mutum yake sai ya tura wani ko ya bugi wani ko ya yaƙi wani sannan ya ji hasken rana iskan shaka ya yi mana kaɗan ne sai mun yaƙi wani sannan mu samu iskan shaka filin gini ya yi mana kaɗan ne dazuzzukan nan fallau inda za ka yi noma ka yi gini ka yi abin da sun mana kaɗan ne da za mu ce sai mun yaƙi wani sannan mu iya samun wurin zama ko abin nan kasuwanni sun yi kunci ne arzikinka wanda Allah ya rubuta maka za ka samu daga tun daga tsirar da kabo duniya har kaba duniya akwai hannun wani a ciki ballantana ya zama ya toshe maka kafa ko ni akwai hannun wani a arziki na da Allah ya rubuta mini tun daga farkon zuwa na duniya har zuwa karshe wanda zai sa hannu ko ya rage ko ya hana ko ya dakile shi duk waɗannan in ka duba za ka je cewa akwai waɗansu mutane wanda su ba addini ya dame su ba abin da ya dame su shine menene za su samu na duniya ko mukami ko tarkace in mukami ne sai a ce to ai yarbawa sun fi samun makamai dan me dan arewa shi bai samu ba sai dan kudu maso yamma ko kuma a ibo sun fi samun makamai dan me ibo zai samu mukami iri kaza da kaza shi ko dan arewa bai samu ko kuma yan arewa su suke da shugaba shugaban kasa da sali ko wani abu kama da haka dan menene zai zama su kaɗai ke da komi da komi ba magana addini bane magana me zan samu ne magana duniya ce maganan biyan bukata ne kuma a wa'annan masu da'awan addini suna cewa wai suna addini da musulmi da kirista da bayahude ne da wane ne ba wanda addinin sai ya halasta masa ya zubar da jini ba wanda addinin sai ya halasta masa ya kwashe dukiya al'umma amma kuma abin da ke faruwa kenan musulmi ke kashe musulmi ko ya kashe kirista ko kirista ya kashe musulmi ko kirista ya kashe kirista ko haka dai gashi nan ko a haɗa bangarorin biyu su yi ta faɗa dan an dubi matsalan fulani da makiyaya Eh, tarihi za mu koma su fulani misali bai kamata a samu rashin jituwa tsakanin fulani da makiyaya ba ko ba komi a tarihin ƙasar nan yadda muka fahimta tun kamun zuwan bature za mu ga cewa su eh, mazauna wannan yanki na arewa wanda galibinsu hausawa ne to su ne kamar masu masaukin baki su suke da ƙasa su suke da wurin noma su kuma fulani waɗanda galibin su ba suna zama wuri ɗaya bane suna yawatawa ne amma in suka ga wuri yayi musu sukan zauna su suka zo mana a nan da arziki na kiwo da kuma ilimi na addini musamman saka bai kamata a ce da masu masaukin baki da waɗanda suka kawo alhairi kuma ana rigima ba bai bai dace ba saboda fulani ya kamata su zama sun ɗauki matsayarsu na manya su kuma waɗannan a matsayinsu na masu masauki su ya kamata a mutunta juna mu da a tunaninmu ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa fulani da mazauna wannan yanki musamman hausawa wanda su ne manoma galiban ba mu taɓa tsammanin ko shaidan zai iya haɗa su ba saboda an riga an cuɗanya an zama abu guda manoma da ku da fulani ku sa hankali da kyau ku lura ku gani shi ma rabaran kanan sabo ya ce mafita ita ce a gudu tare a tsira tare A jama'a salamu alaikum mai magana Reverend Kanan Bulus Di Sabo daga Gwada Asabe Kubau Local Gamman Ikada Diocese. Zaman lafiya kamar yadda muka gaje shi da 'yan uwa da kakanni mu ma mu ci gaba da zaman lafiya. Domin shi ne abin da zai kawo ginshikin gina ƙasa, shi ne kuma abin da zai kawo ginshikin gina 'ya'yanmu, shi ne zai kawo abin da zai zama abokantaka da 'ya'yanmu da 'ya'yan musulmi wannan shi ne zai ba mu ci gaba mai ma'ana mai amfani. Iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansa a baya mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu domin duk ɗana halak ɗana arziki yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsu suka yi me zai sa mun gode domin irin zaman lafiyar da muka samu a yanzu a cikin faɗin najeriya muna zaman lafiya da juna ana rungumar juna kasuwar mu ɗaya wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce to wannan ya ƙara mana azama kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya dora shugabanci har kullum mu ci gaba da ba a masallatai a majami'u wa jama'ar mu cewa a yi zaman lafiya ko a gida ne idan ba zaman lafiya babu kwanciyar hankali al'umma ba za ta ci gaba ba kuma ibadan ma ba za ta yi ba don haka yan uwana ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya mu kuma nuna wa mu na biyu ina kira ga mu kabilu wanda suke kabilu kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan kasa a'a dukkan mutum da Allah ya halitta Allah ne ya halitta shi mu yi zaman lafiya mu manta da bambancin kabila mu samu zama don ci gabanmu da kuma rayuwar 'ya'yanmu sannan ina kira ga 'yan uwa manoma da fulani da ku fulani da manoma 'yan uwan juna ne wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so wannan kuma bai kamata ba wadda dabbobin nan da noman da muke yi in dai ba wani i abin kware a kan abin da yake da shi ba nan fa za mu bar shi a kanan duniya to don haka ina kira a gare mu mu zaman lafiya kada dan fulani shi wa manomi gona kada kuma mai gona shi kuma ya nemi tara dan fulani hankali akan dabbarsa don aka yi wannan za a zauna lafiya a ji daɗin juna sannan ina kira ga gwamnatin tarayya a koma ma noma mun gode kamar yadda gwamnati ta ce a tafi a yi noma tana kuma buɗe wurare domin a noma alkama da shinkafa wannan babban alkhairi ne amma kiran da nake a gwamnati shine talakan najeriya ta ce masa bismillah a kan noma shi kuma talaka ya amsa to amsa da ifa noman ba zai cika ba sai in akwai takin zamani a hannunsa ina kira ga mai girma shugaban kasa tare da majalisarsa da kuma majalisar gwamnoni da ta majalisar dattawa da ta wakilai da su yi wa Allah su goyi bayan shugaban kasa wajen wannan niyya da ya sa ta noma domin noma shine babban kashin gadon bayan ci gaban al'umma yan uwa mu dubi kasar malaysia an ce da noman shinkafa ne suka tashi ba da maganar man fetur ba. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To madalla Allah nuna mana wani satin yanzu kuma ga shirin mu na gaba. najeriya ta lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta mata ta wannan shekara bayan da wasan karshe ta gasar a yau ta doke mai masaukin baki wato kasar kamaru da ci ɗaya da nema inda ta ci gaba da rike kambin gasar da ta lashe shi a kasar namibia shekaru biyu da suka gabata wannan ne karo na goma da ake fafata gasar to amma idan ka ɗebe sau biyu kacal najeriya ce ta lashe dukkanin gasannin tarihi ne dai ya maimaita kansa domin kotankar a gasar da ta gabata kasar ta kamaru ce ta sha kashi ta kuma zo ta biyu duk da dimbin 'yan kasar da ke filin wasan suna ba ta kwarin gwiwa ciki ko har da shugaban kasar paul biya kasar ghana ce ta zo ta uku a gasar bayan da ita ko ta doke kasar afirka ta kudu da ci ɗaya da nema a wasan fitar da na uku na gasar ƙungiyar kwallon kafar chelsea ta ingila ta ci gaba da ɗare matsayinta saman teburin gasar premier bayan da a wani karon battar karfe ta doke manchester city a yau da ci uku da ɗaya city da ke karbar bakuncin wasan a filinta na itihad ita ce ta soma shiga gaba sa da dan wasan chelsea gary cahill ya sha kansu a minti na 45 na wasan to sai dai bayan dawowa hutun rabin lokaci chelsea ta farke cin a minti na 60 ta hanyar dan wasanta diego costa kana daga bisani kuma william da eden hazard suka jefa wa chelsea din kwallo ta biyu da ta uku a minti na 70 da kuma minti na 90 wannan da ita ce wasa ta takwas da chelsea din take nasara a jere a gasar ta premier inda a cikinsu aka zura mata kwallaye biyu kacal city dai ta kammala wasan ne da 'yan wasa tara biyu bayan katin kora da aka bai wasa a Aguero sakamakon shigar mugunta da ya yi wa ɗan wasan baya na Chelsea David Luiz yayin da kuma aka kori Fernandinho sakamakon makure wayan chess Fabregas. A kasar Spain ma an yi wani karon battar karfin tsakanin manyan kungiyoyi biyu na kasar wato Barcelona da Real Madrid a gasar La Liga inda wasan ya karkare a kunnen doki da ci daya da ɗaya. barcelona ce ta so mu zura kwallo a minti na 53 yayin da real madrid ta rama a minti na karshe na wasan real madrid wacce har kawo yanzu ba a doke ta ba a gasar ta la liga ita ce ke jagorancin teburin gasar tare da tazarar maki shida tsakaninta da barcelona murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria to madalla da labarin wasanni muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. ladan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce shugaban gambia mai jiran gado adama baro murnar lashe zaɓe wanda shine na karo na farko da aka kashin tsarin mulkin demokradiyya kerry ya kwatanta nasarar baro a matsayin wani sabon babin da ƙasar ta gambia ta buɗe bara ya doke shugaba mai ci yaya jami wanda ya kwashe shekaru 22 yana mulkar ƙasar a zaben da aka yi ranar alhamis kuma shugaba jami tuni ya amince da shan kayi inda ya ce zai miƙa ragama mulki cikin ruwan sanyi ga gwamnatin baro a wata sanarwa da keri ya fitar ya yi kiran haɗin kai a lokacin shirye-shiryen mika mulki sannan ya ce amurka a shirye take ta haɗa kai da sabon gwamnatin gambia domin ganin an ƙarfafa mulkin demokuraɗiyya yau asabar china ta nuna korafinta kan tattaunawa ta bayar talaho da shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi da shugaban taiwan trump dai ya yi biris da tsarin diplomasiyan da aka kwashe kusan shekaru arba'in amurka na tafiya a kansa ranar juma'a inda ya tsallake china ya kira shugaban taiwan chai ing-wen tun a shekarar 1979 amurka ta yanke hudu diplomasiyya da taiwan ministan harkokin wajen china wanyi ya ce yana fatan wannan ganawa ta tarho da trump ya yi da taiwan ba za ta janyo cikas a hudu diplomasiyya da ke tsakanin china da amurka ba shugaban philippines rodrigo duterte ya ce shugaba mai jiran gado donald trump ya kira shi ta tarho inda ya mai fatan alheri dangane da yakin da yake da masu safarar miyagun kwayoyi yakin da ya halaka mutane sama da dubu hudu tun daga watan yuli a cewar duterte trump ya yaba da yadda yake yakin da masu safarar muggan kwayoyi a matsayin philippines na kasa mai cin gashin kanta a da farkon shekarar nan ne duterte ya lashe zaben kasar ta philippines inda a lokacin yakin neman zaben sa ya alkawarin kawar da masu safara da amfani da muggan kwayoyi a ghana jami'an tsaro da na zaɓe tare da 'yan jarida sun fara jefa ƙuri'unsu gabanin zaben shugaban ƙasa da za a yi ranar bakwai ga watan disamba saboda ayyuka da wannan rukunin mutane zai yi to ma da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai gobe da safe ku je su abokan aikin mu don sabon shiri ciki kuwa da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin mu tashi bari mu taya shek dr alasan sa'id jos murnar ɗaurin auren yarsa da aka yi a ƙarshen makon da ya gabata a birnin jos da ke plateau allah ya ba da zaman lafiya yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman mahmud lalo da ya taya ni gabatarwa da cuba hiro ne da ya ba da